ya saru wannan a sare shi suka yi mai kaca-kaca amma bai faɗi ba sai da ya buɗe ƙofar ya buɗe ƙofar ta aka shigo aka ɓalla aka waɗa ciki sai da aka kamo musailimatul kazzab aka yanka shi a gurin mutum ɗaya ne yi wannan sadaukarwa kuma ba a kashe shi a gurin ba mu da muke da wannan tarihin namu yau mu ne yaro ƙarami guda biyu za su zo su fasa masa sace na sata a dinga cinikinmu kamar raguna sarkin gobir ɗin nan da aka kama aka yi wa wannan abu kun san kujerar wace ce jakanta asalinta kujerar yunfa ce jihadin shehu ɗan fodiyo ta nan ya fara yunfa da ka ji labari sarki yunfa wanda ya addabi shehu ɗan fodiyo wanda ya kori su ɗan fodiyo ya kora su daji ya kama dangin malam Abdulsalam ya yanka shehu ɗan fodiyo suka yi fomin tim suka fito suka yaƙi yunfa wannan kujerar gobir ce shine sultanu gobir a wannan lokacin shehu ɗan fodiyo suka sadaukar da jininsu da rayuwarsu suka yi gwagwarmaya suka kafa wannan masarauta suka maida ita masarauta ta addinin musulunci yau sarkinta aka kama aka yi wannan wulakancin yau sai yara daga daji yara daga daji suka fito suka yi wannan shehu abdullahi gwandi yake faɗa a cikin tazwinul warakat Ya ce lokacin da aka yi musu wannan fatattakar da suka tashi wallahi tallahi cewa yi kaga da daji aka kura su da suka fito suka yi yunkuri cewa yayi sunan husunan baina kunda wa kunduda tazidu ala 20 bil qahri wal quwa yace da muka yunkura dakarun shehu ɗan fodiyo da muka dinga buɗe garuruwa kunda wa gari ne kusa da arugungu ƙasa kebi yace sai da muka buɗe birni guda sama da guda ashirin. birni ashirin duk garin da ba sa musulunci sai da suka shiga ko musulunta ko mu baza ku sai da suka buɗe garuruwa sama da guda ashirin sama da ashirin ta zidu ala ishirina ya ce bilƙahari da ƙarfin tuwo da ƙarfin dantse ya ce sai da muka fasa su muka buɗe garin muka shigar da addinin musulunci muka samar da zaman lafiya idan ka tashi yunfa yau a cikin ƙabarinsa kace da shi jikokin wannan shehu dan fodiyo din da suka fasa ku suka sauke ku suka kafa musulunci suka sa sarki a gobir yau wannan jikokinsa an musu kaza wasu yara daga daji wala ba zai yadda ba ba zai yadda ba wallahi dole al'umma sai ta fara tunanin matakin kare kanta mu ba ragwaye ba ne in karayin me za ka yi da rayuwa cikin ƙasƙanci me za ka yi da rayuwa a cikin wulaƙanci me amfanin rayuwar a haka me amfaninta sarkin gobir a kama ki a masa wannan wulaƙancin kana ganin idan ba a nan kasanmu ba nan ƙasar arewa za a je kudu a yi musu wani fahimci addini kuma yana yin addinin a yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da shi a bisa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata zuwa gare shi da iyalansa masu tsarki da sahabbansa masu girma da waɗanda suka bi su da girmamawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka 'yan uwa masu albarka ina yi wa kaina da dukkaninmu wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wata'ala a sirri da kuma a bayyane jin tsoron Allah tabaraka wata'ala a taqwa shine kiyaye dokokin Allah Yi bari na bari yi bari na bari wannan shine takawa in Allah ya ce yi kayi in Allah ya ce bari ka bari wannan shine sirrin cin nasara a dukkanin rayuwa daga cikin abin da takawa take bayarwa tana sanyawa Allah tabaraka wata'ala ya bude kofofi masu tarin yawa na samun ilimi gabawa shi yasa Allah tabaraka wata'ala yace wattaqullaha wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah shi ku Allah zai sanar da ku duk abin da ya kulle maka ka kasa samun warwararsa ka kiwaci kiyaye dokokin Allah ka gani Allah zai kimsa maka ilimi wanda da wannan ilimi zaka warware dukkanin matsalolinka dan uwa masu albarka mu sani cewa ilimi yana da wani irin manzila yana da matsayi da kima da martaba a cikin addinin musulunci wanda wannan kima da martaba take da tarin girma domin da ilimi ne mutum yake sanin Allah wannan shine al'amari na farko ko mas'uliyya mafi nauyi da take wuyan dukkanin mutum sanin Allah in ka mutu ka shiga cikin kabari tambayar da za a fare maka ita ce waye Allahnka waye annabinka sannan wani addini ne addinin ka? wayannan tambayoyi guda uku a duniya sai da ilimi zaka san su wannan kadai ya ishe ka ka gane cewa lallai ilimi ba abu ne mai wasa ba domin Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana cewa gayar halittar mu yayi ta ne dan mu bauta masa bai yi mu don mu cito ba bai yi mu don mi kaza don mi kaza ba ya yi mu ne don mu bauta masa ita kwa wannan bauta jigonta kan ilimi yake tsayuwa wannan kada ya ishe mu mu gane cewa ilimi abu ne da yake mai girman gaske da ilimi mutum yake sanin hanya wacce zai kama wacce za ta gadon masa da jin tsoron Allah da kuma kiyaye dokokinsa idan mutum ya samu ilimi to zai kiyaye dokar Allah idan mutum ya samu ilimi ya san Allah zai kasance yana jin tsoron Allah ba zai saba wa Allah ba dan yana tsoron kamun Allah ba zai aikata fushi abinda zai zunguro masa fushin Allah ba domin ya san Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace innama yakhsha Allahu min ibadihi ulama hakika waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin al'umma suke kiyaye dokokin Allah a cikin al'umma zaka samu sune al'ulama ma'ana al'ulama sune masu ilimi yau da abin da ake aikatawa a duniya na rashin ɗa'a da rashin kirki da ta'addanci ka kalli waɗanda suke aikata shi sai ka alakanta alakar su da ilimi na sanin Allah ka gani sai ka sun yi nesa da shi sai ka ƙara gaskata wannan ayar mutum matuƙar ba shi da ilimi ba mai tsoron Allah ba ne to kwata-kwata ba zai kasance yana kaffa kaffa da abin da zai janyo masa fushin Allah ta baraka wata ta'ala ba ɗan uwa masu albarka ni sani cewa bayan martaba da ilimi yake da shi maɗauka ilimin su ma suna da tasu martaba. waɗanda su ne malamai suna da martaba wacce bayan su babu wanda yake da martaba irin tasu Allah tabaraka ta'ala da kansa yake yin tambaya a cikin alkur'ani yace qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu Allah yace kai wai ga tambaya yanzu wanda ya sani da wanda bai sani ba za su daidaita su zama daya a ce wannan mai ilimi ne wannan kuma jahili ne Darajar su guda ɗaya ce kai ka san amsa ita ce ba ɗaya take ba Allah ta wa wata la'i faɗi wannan a cikin Alƙur'ani. domin shi ilimi yan uwa masu albarka shine rayuwar zuciya duk zuciyar da ba saka mata ilimi a cikinta ba za ka ganta matacce zuciya ce sawa'un ilimin addini ko kuma ilimin rayuwa a ce zuciya ɗub take babu hasken ilimi a cikinta za ka samu wanda gangar jikinsa take ɗauke da wannan zuciyar rayuwarsa abin za ka rabe ta da rayuwar dabba bambancin ɗan kaɗan ne ba shi da yawa ba shi da yawa da ilimi ne bawa yake kaiwa zuwa ga wani irin gwaggwaɓan mataki wani irin babban matsayi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi tanadinsa ga bayinsa masu nagarta a cikin aljanna wacce take mai girma Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa illahu alladhina amanu minkum waɗanda suka yi imani a cikinku musulmi Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗaukaka darajarsu da matsayinsu amma wallazina utul ilma darajat a cikin naku ku sani waɗanda Allah ya bawa ilimi su suna da ƙarin ɗaukakar matsayi da darajoji akan ragowar sauran muminai da ba su da ilimi kamar su ashe lallai ilimi yana da martaba haka maɗauka ilimin su ma suna da martaba al-Imam bukhari da al Muslim sun rawaito hadisi daga Muawiyah ibn Abi Sufyan Allah ya ƙara yadda gare shi yake cewa wata rana naji manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid fiddin duk wanda Allah baraka wata ala yake sansa da alkhairi to zai fahimtar da shi addini ashe duk wanda ya ga yayi nesa da addini baya kokarin yaga ya fahimci addini bai da alaka da makaranta ba shi da alaka da malamai baya zuwa gurin karatu shi a gurinsa da ilimi da rashin ilimi duk abu ɗaya ne to wannan Allah bai nufe shi da alkhairi ba amma wanda ka ga yana kokarin ya bibiya ya ake ciki me Allah ya ce akan wannan malam menene wannan wannan Allah yana nufinsa da alkhairi Allah ka nufe mu da dukkanin alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Yi yu'til ta man yasha Allah yana yin zaɓi ne a cikin bayansa, sai ya bawa wanda ya so ya bashi hikima ita ce ilimi Allah ya ce wa man yu'tal hikma wanda ku Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi ya bashi hikima faqad utiya khairan kafira. babu shakka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi alkhairi wanda yake mai tarin yawa wata rana an ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da waɗansu mutane guda biyu aka ce ya rasulullah me zaka ba mu fatawa dangane da wayannan mutane guda biyu ahaduhuma abidun dayan su mai yawan bauta ne Ɗayan kuma malami ne masani ne yana da ilimi yana karantar da mutane shin a cikinsu su wanne ne yafi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan baya sakaci kullun cikin ibada yake ya dare yana sallah abid ya ma yanke alaka da mutane kullun cikin bauta yake shi kuma wannan yana sagamniya yana ibadarsa gwargwadon iko ya je ya koyi ilimi ya karantar yana faɗi tashi a harkar ilimi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fadlul alimi alal abidi falala ko fifiko da ke tsakanin wancan malami da kuma wannan mai yawan bauta din ba tare da yana da ilimi ba yace ka fadli ala adnaku wai yace tazarar ta kai tazarar da take tsakanina da wanda shine mafi ƙasa cikin ku wannan kawai an faɗa maka ne don a matso maka da nesa kusa don ka gane falalar da ilimi da kuma maɗauka ilimi suka da ita Allahu akbar sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu haƙiƙa da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tari na mala'ikunsa wa ahlas samawati wal ardin da halittun da Allah izuba a sama da waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba a ƙasa wa'inda ba a san iya adadinsu da iyakarsu ba Ya yace hatta namlata fi hujriha dan kada kai iya zaton cewa to mutane ake nufi sai manzo Allah yace kai hatta tururuwa da take cikin ramunta wa hatta alhut ce kai hatta kifaye da suke cikin ruwa la yusalluna ala muallimin nas alkhair suna yin salati suna yin addu'a ga wanda ike koyar da mutane alkhairi Allah yana girmama shi mala'iku suna girmama shi sannan halittun da ke ban ƙasa Allah ya annabi sallama ya bayyana maka hatta dabbobi hatta dabbobi da suke cikin ƙasa da kifaye da suke cikin ruwa su ma suna yin addu'a suna yin salati ga wannan bawa na Allah wanda yake koyar da mutane alkhairi Allah ya sanya mu daga cikin su al-Imam Tirmidhi shine ya rawaci wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa, Al-Fudail ibn Iyad Allah ya ƙara masa rahama ike cewa alimun amilun muallimun masani mai ilimi amilun wanda yake aiki da ilimin nasa muallimun kuma mai koyar da mutane ilimi yud'a kabiran abinda ake kiransa fi malakutis samawat babban mutum shine sunansa a cikin taron mala'iku in ka ji mala'iku sun ce wa mutum babban mutum suna nufin mutum ne mai ilimi mai aiki da ilimin sannan kuma mai ƙoƙarin iyar da ilimin zuwa ga wasunsa ashe wannan kaɗai ya ishe mu mu zabura na farko mu san darajar ilimi mu dage gurin nemansa sannan idan muka dage muka samu ilimi muka san shi sannan mu dinga kallon waɗanda Allah ya bawa ilimin nan muna ajiye su a wannan matsayi da Allah wata Allah ya ba su uwa masu albarka malamai su ne hurrasuddin masu gadin addini su ne Allah tabaraka ta'ala ya sa su kamar sojoji wa'anda suke gadin boda ko iyaka ta addini wa'anda dukkanin wani abu da itin karo addini zaka ga su ne suke tsayuwa ga sun tankade sautari da yawa a tarihi an samu yahudawa sun yi kokarin su kawo canji a cikin alkur'ani a cikin alkur'ani sai a canja wani lafazin sai Allah tabaraka wata ta'ala ita yadda manya-manyan masana alkur'ani wallahi karamin yaro aka biya ko wasali aka canja sai jikinsa ya motsa zai ce ba haka gun yanke ba anya anya an sauya ya ki sauyuwa saboda Allah ya taskace shi a kirazan malamai da babu su da tana an canja hadisai an kirkira hadisai maudu'ai na ƙarya domin a cutar da addini domin a ɓata bayin Allah a cutar da sahabbai a cutar da suwana a cutar da suwana kawai mutum sai ya zauna sai ya kirkiri labari sai ya ce manzon Allah ne ya faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala ita yadda malamai suka tsaya a wannan bodar ita ma suka dinga sa rariya suna tacewa in ka zo ka ce manzon Allah ya faɗa sai a ce waye gaya maka sai ya ce wane ne ya ce waye gaya masa kowannen su kuma sai an dauke shi an dora shi a skelin adalci shin wannan ya labari a ce wannan ai makaryaci ne a garin su ma yayi yiwa na ƙarya ba za mu karɓi magana daga gurin sa ba Allah tabaraka wa ta'ala ikafa su a wannan bodoji suka zama suna karkadewa addinin musulunci dukkanin wata kura da za ta tunkaro shi al-imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kara masa rahama yake cewa annasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at wa wash-sharab yace wallahi buƙatar da mutane suke da ita zuwa ga ilimi tafi buƙatar da suke da ita zuwa ga abinci da ruwa da suke sha ya ce abinci da ruwa sau biyu kake iya bukatarsa a rana ko sau uku ya ce ilimi ko kowane sakan kana bukatarsa kowane motsin agogo kowane sakan da zai motsa kana bukatar ilimi domin duk motsin da kai mala'ika zai rubuta zaman nan da kai yanzu mala'ikanka ya rubuta ka zauna wallahi kuma ranar alkiyama za a zo maka da shi gaban Allah ka yi wannan abinda duk ka yi shi ba bisa ilimi ba abin da duk yi shi bisa jahilci sai an maka akauntin a kansa A shi lalle muna buƙatar ilimi Allah ta baraka wa ta'ala ka ba mu ilimi mai amfani ɗaya daga cikin malamai yake cewa na daga cikin sharaf da martaba da matsayi da ilimi yake da shi a cikin al'umma duk wanda aka nasabta masa ilimi aka ce da shi wane mai ilimi ne zaka ga yana jin daɗi yana alfahari yana farin ciki kuma ko da jahili ne jahili za ka kalla ka ce masa mai ilimi sai ya ji daɗi ya ji ka girmama shi wanda kuma duk ka cire masa wannan sufa ta ilimi ka ce da shi jahili kuma ko da jahilin ne sai ya ji haushinka kuma sai ya ji babu daɗi wannan kaɗai ya isa mu gane cewa ilimi ba abin wasa ba ne ilimi ba abu ne da ya kamata a ce matasa sun yi watsi da shi ba ilimi ba abin wasa ba ne ba yan uwa masu albarka malamai suke cewa me yasa Allah tabaraka ala ba zai ba wa malamai wannan matsayi ba ba zai ba su wannan kima da martaba ba me yasa ilimi ba zai samu wannan kima ba alhali kaya ne na gadon manzan Allah yau duk wanda igaji abin manzan Allah ai mai kima ne mai martaba ne mai mutunci ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisin abu darda yace al ulama warathatul anbiya su malamai da kuke ganin su magada ne na annabawa kaji kalmar magaji ne na annabawa annabi ya gada ashe wakilin annabi ne a cikinka aikinsa shine yayi maka me ya iyar maka da zance na Allah tabaraka wa ta'ala ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sada ka da Allah ya sada ka da manzon Allah iya aikin sa kenan manzon Allah sallama yace al innal ulama hum warathatul anbiya hakika malamai su ne magada annabawa lam yuwarrithu dinaran wala dirhama su annabawa ba su barin gado na kuɗi wa innama warrathul ilma abinda suke bari a matsayin gado shine ilimi faman akhadha bihi saboda haka duk wanda ya yi riko da ilimi Allah ya bashi wani yanki na ilimi akhadha bi hazzin wafir to ya sani cewa yayi riko da wani irin kabakin rabo wanda yake mai tarin yawa yayi riko da yabo rabo wanda yake mai tarin yawa wani daga cikin masu hikima yake cewa mal fadlu illa li ahli ilmi innahum ala al huda liman istahda udala yace falala da fifiko a cikin mutane ba ta tabbata ga kowa sai ga ma'abota ilimi domin idan ka cire ilimi ka kalli da sauran mutane za ka ga duk ai a ɗaya ake bi hannu na biyu kanka ɗaya kai na ɗaya duk wani abu da Allah ta baraka wata la'ibawa ne za ka ga kai ma wani an bashi irinsa a ina ake samun fifiko ya ce a ilimi ake samun fifiko wa ƙaduru kullum ri'in ma kana yusinuhu kimar mutum tana da alaƙa da abin da ike kyautatawa gurin yi abin da ya iya ne ilimin sai a ce da kai wannan Furofesa ne a jami'a idan ka ganshi sai kaga irin hannayenka ne da shi sai kaga irin tafiyar ka yake yi amma ya aka shi zama Furofesa kai kuma ba professor ba saboda yana da ilimi sai ka ganka kuku talatin kuku hamsin a cikin wanda ma'aikata ko a wani guri sai kaga an ce ga baki ɗayan ku akwai wani abu da ake da bukata duk ba za ku iya ba akwai wani shi ake jira shi zai zo kuma ba zai zo ba sai ƙarshen wata kun yi jungun jungun kuna zuwa sai wannan ya zo me yasa ya fifita akan ku ilimi wal jahiluna li ahli al ilmi a'da'u fuz bi ilmin yace dan haka kai iyayenka ka dace ka samu daga cikin ilimi ta ish hayyan bihi abadan wanda wannan ilimi zaka rayu da shi ne har abada yanzu muka yi maganar al ibn iya yanzu muka yi maganar al ahmad ibn hanbal dukkaninsu sun fi shekara dubu da rasuwa amma yau ga su ana ambatansu wani yana raye ma ba ambace shi ba amma ga su shekara dubu suna karkashin kasa amma an faɗe su saboda ne, saboda ilimi yace annasu mauta domin mutane dukkaninsu za su mutu mutane duka matattu ne wa ahlul ilmi ahya'u amma ma abota ilimi wa'annan su rayayyu ne ɗan uwa masu albarka mi sani cewa mafiya cancanta da a jibinci al'amuransu a ƙaunace su a nuna musu ƙauna da girmamawa a cikin al'umma idan ka cira annabawa kamar yadda malamai suke faɗa waɗanda suke biyo bayan annabawa su ne malamai sun cancanta a mutunta su a kimanta su a girmama su saboda abin da suke ɗauke da shi na gadon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gudana cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka sanya ƙaunar mutum zuwa ga malamai a matsayin alama da take nuna cewa mutumin kirki ne a matsayin alama da take nuna cewa wannan mutumin aƙidarsa ingantacciya ce kamar yadda idan za su nuna mutum su gane cewa mutumin nan karkatacce ne yadda ake a gane shi shine yadda za a ji yana sukar malamai domin abin da ya tabbata shi ne ai shi malamin nan ba kaƙi shi ne don shi ne malam wane ba kana yin suka ne gare shi domin wani sako da yake ɗauke da shi la'alla ba dan zo ya karanta maka Alƙur'ani ba ba dan zo ya karanta maka hadisi ba la'alla da baka san shi ba ballantana har ka zage shi ballantana kuma ka yi masa kaza ballantana kuma ka yi masa kaza daga cikin malamai suke cewa suka zuwa ga malamai suka ce kawai kai tsaye zuwa ga addinin musulunci suka ce kai tsaye zuwa ga abin da suke ɗauke da shi na sakon Allah yanzu idan ka fito ka soki dukkanin malamai ka rubuta su ka ce ai malamai ba mutanen kirki ba ne ai malamai kaza ne waye rage to yanzu za a koyi addini a gurinsa kaga yanzu ba inda ake koyar addini a gurinsa an rubuta kimarsu an kore kowa daga barin girmama su me ya rage to a cikin al'umma me ya rage yana da kyau mu fahimta cewa alaƙanmu da malamai abu ne guda ɗaya sadar da mu zuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala da kuma hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake a bayan wannan ba alaƙa ka ce da malami ba ka iya neman sa shawara akan abin da ya shafi rayuwa ita ma zaka ga yana mai da ita ne cikin addini amma abin da ya shafi naga malam ya sai sabuwar mota wannan ba alaƙa ka bace da shi kamar yadda gidan malam kuma an kwana babu abinci shi ma wannan ba business ɗinka ba don ba baka sani ba ma baka san malam wani a gidansa ba a kwana da abinci ba yau amma kuma kaga ya sai mota kuma ka koma kai da jama'a ka kun tare kuma kuna aibata shi kuna zagin sa dan kasuwa ne yana neman kuɗin sa tun da shi dai bai je kasuwa ya kasa ya zauna kamar yadda kai ma ka je ka zauna kasawa wannan baya nufin baya sana'a akwai wanda yana da abokan arziki da zai ba su kuɗi ya ce ku dinga juya mana tare ƙarshen wata mai lissafi abin da aka samu ku bani akwai wanda wata guda ko wata biyu zai rufe majalisi ya ce zan tafi kwadago sai na dawo akwai wanda kaza akwai wanda kaza akwai wanda a 'yan kwanakin nan wannan yanayin da ake ciki limanci yake a ɗaya daga cikin kasuwannin nan namu na Kano wallahi cewa yadda ga yau na daina limancin nan yace kasuwa zan koma na gaji abin ba zai yi ba sati biyu aka yi disan da za a yi sallah kamsu salawat wallahi sai an sai an tararumo mutane aka ce me faru yace wallahi ya koma kasuwa ana a ganshi a bakin wani teburi yace gurin ɗansa ne nan ya zo ya zauna aka dawo da shi aka ce da shi kaza da kaza yi hakuri da sauransu aka samu masa masa mafita a kasuwar aka ce ai tunda a kasuwar nan kake ba za ka fita ka tafi can ba zo ga kaza dinga yin kaza shikenan sai dawo ya ci gaba iyayensu suna yi su fafutuka su ga asirinsu ya rufu wannan ma abu ne da ya shafi mai rayuwarsu kai alaƙarka da su addini ce amma suna yin rayuwa kamar yadda ka san kowa yana yin rayuwa Allah tabaraka wata'ala ka ba mu fahimta Allah ba mu fahimta sannan yan uwa mi sani cewa kamar yadda malamai suke cewa inna ta'ana wal qadha fil ulama laysa ta'anan fi dhatihim bal inna ma huwa ta'anun fi ad-din wa ad-da'wati allati al-imam ibn asakir yake cewa inna luhuman ulama'i masmuma hakika ni sani cewa naman malamai guba ne naman malamai guba ne wa lahi fi hatki astari muntaqisihim ma'luma sannan al'adar ubangiji baraka wa ta'ala gurin keta labulan duk wanda zai dinga sukar su ita ma wannan aba ce sananniya tarihi ya taskace ta wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama sannan ya tabbata cewa duk wanda yake buɗe sa ko ya buɗe sa, idan ga sukar malamai yana zagin su ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bi mautil qalbi baya mutuwa Allah ya bar shi zuciyarsa kalau sai zuciyarsa ta mutu kafin ya bar duniya duk gangar jikin da zuciyar ta kwata mutu wannan gangar jiki ta zama abar tausayi gangar jikin ta zama abar tausayi don haka ‘yan uwa masu albarka ina shaida mana cewa halin da ake ciki a ƙasar nan na ƙunci wallahi malamai ba su da hannu a cikinsa malamai ba su da iko gurin kawo maka sauyi a ƙasa ta fuska ka samu warwara akan abin da ya shafi tattalin arziki ko matsi akwai waɗanda su ne suke da wannan ikon a hannunsu aikin malami kaɗai ya faɗa ne amma ba shi da iko a hannunsa in ya gani zai ce kaza ba daidai ba ne ko a ɗaki ko a fili amma fa kada ka manta da ni da kai muna da wakilai wanda muka je muka hau layi muka dangwala musu ƙuri'a lokacin muna kuka akan kaza muna kuka akan an kulle mana boda muna kuka akan an yi mana kaza saboda haka muna son wakilci ingantacce a zo a je majalisa ta dokoki ku je da kudurinmu ku ce a buɗe mana boda ku ce a yi mana kaza wakilanmu ne aikin aikinsu kenan waɗannan mutane su kaɗai ne idan shugaban ƙasa ya gansu zuciyarsu take kaɗawa domin suna da fawa ta su tsige shi ma daga kan kujerarsa ba wai su tsige wani ƙuduri daga cikin kuduran da ya kawo ba kujerarsa da yake kanta za su iya impeaching ɗinsa su cire shi ni ina da wannan wakilin daga mazaɓata kai ma kana da wannan wakilin daga mazaɓarka kowace mazaɓa da kake gani kowace ward da ake da su da wane ne da wane ne muna da wa'annan 'yan majalisu da muke da su tsakanin abin da ya shafi 'yan majalisun tarayya da sanatoci shin namu da muka zaɓa wace rawa ita ka gurin kawo mana warware akan wannan matsalar aƙalla wane sauti ka taɓa saurara na wakilinka ɗan majalisa mi wannan tunanin 'yan majalisunmu wannan zanga-zanga da muka fita da abubuwa da aka dinga yi wane ɗan majalisa ka gani guda ɗaya ya sa maka kyamara ya fito yadda ya fito maka yawon kamfen ya ce jama'a ku yi haƙuri ga halin da ake ciki ga ƙudurinku da muka kai ga matsayin da ake akanta ka taɓa ganin ɗan majalisa guda ɗaya ya yi to kuma fa aikinsa da ya je yi maka kenan ashe idan mun fahimta carar da muke akan cewa mu sai an kawo mana sauyi akwai wa'anda su ya kamata mu yi wa cara ba ma musu hankalinmu sai aka bauɗar da shi muka dawo kan waɗansu bayin Allah waɗanda asali ba su da iko akan abin in duk malaman Najeriya za su haɗu su ce wannan abin sai an canja shi ba abin da za a yi amma nan tsirarin 'yan majalisun namu a yau suka buga teburi suka ce an cire kaza ya ciro kuma gobe za su dawo sake cewa mu zaɓe su kuma ashe ya kamata mu yi wa kanmu karatun ta nutsu musan me muke yi ya kamata mu wa kanmu karatun ta nutsu san abin da muke yi yau halin da ake ciki a arewa halin da ake ciki a arewacin Najeriya ɗan Najeriya baya buƙatar a gaya masa irin kaskancin da yake cikinsa a ce da kai kai kaskantacce ne bawa ne kai kaskantacce baka buƙatar sharhi akan wannan ya ishe mu wulaƙanci a kama babban mutum irin sarkin gobir aje a masa kisan wulaƙanci gawar sama a ƙi ba da ita aje a mata sallah a binne shi a daji su waye suka binne shi kuma abin takaici abin bakin ciki a wannan garin da aka kashe sarkin gobir ɗin waɗanda suka kashe shi a rana a garin suka kwana busu gudu ba busu gudu ba suna garin a nan suka kwana suka tashi sai an ba su naira miliyan 60 kamar wasu ce take neman kuɗin wannan wace irin ƙasa ce al'umma muke rayuwa a cikinta ya kamata mu fahimci cewa akwai matsala fa a ƙasar nan fa kuma matsalar ba magana ce ta gwamnati ta gaza ba za ta iya ba magana ce ta gwamnati ta ƙi ba gwamnati ta gaza ba ne matsalar gwamnati ta ƙi ne babu yadda za a yi ɗan ta'adda yana rayuwa a cikin ƙasarka a cikin garinka ka kasa kama shi kai maganinsa ‘yan ta'addan gaba ɗayansu guda nawa ne yau ɗan ta'adda a najeriya malam yana yin tiktok yana da waya zai kunna zai chatin ya bidiyo a cikin daji da jama'arsa ya buɗe da suna rufe fuskarsu ma wasu su buɗe fuskar su ga sunan kana ganin su da kayan sojoji kananan yara suna nan a TikTok kana scrolling zaka dinga ganin su zaka gan su a Facebook suna chatting chatting fa dan ta'adda yana browsing yana chatting ko dan ta'adda yana bidiyo yana aiko martani a zaune a cikin environment a cikin unguwa ka ganshi yana bidiyo yana wani martani a masa imayar dole a yi tunanin mafita ba za a taɓa yiwuwa a tafi a haka ba wannan ƙasƙancin da wulaƙancin da jin kashin ba zai yiwu a tafi da shi a haka ba wajibi masu ma'abota nazari da hangen nesa su zauna su tunanin menene zai zama mafita ga arewa wallahi tallahi wannan shine gaskiyar magana in ba haka ba ana wannan ɗauke ɗaya ɗan yau an ɗau wannan gobe an ɗau wannan gobe wa za a ɗauka ana cinikin ɗan adam kamar dabba ana cinikin ɗan adam kaman akuya a kashe wanda aka ga dama a binne wanda aka ga dama a sako wanda aka ga dama a daki wanda aka ga dama ba zai yiwu ba a ƙarƙashin wannan akwai shawarwari shawara ta farko billahi lazi la ilaha illa huwa uwana masu albarka sai mun koma tarihi mun san suwayenmu mu kaga tsoro kaga ragwanci wallahi ba namu bane sifar wasu ce aka sa mana aka sa mana san duniya kullun so nake na rayu bana so na mutu ya na bana so a yi. kaman ba mu ne muke haihuwa mu haifi ƴaƴa mu sa wada Umar ba mallan ka san waye Umar ba mu muke haihuwa mu sa wa ɗa aliyu ba ne malam ka san waye sayyidina ali ba a cikin mu akwai salman ba sunan ado ne babu khalid a cikin mu bamu san waye khalid ibn al-walid ba wayannan iyayen mu ne muke sa sunayen su ga kawunan mu jajirtattu ne zaratan addinin musulunci muna da bara ibn malik Ɗan uwa ne na anas ɗan malik Allah ya kare da shi lokacin da aka je yaƙi za a kashe musailimatul kazzab yaƙin na naharawan musailima ya shiga cikin birninsa aka saka katanga aka rufe da shi da mayakansa sun fi su dubu kaza suna ciki saboda musulmai sun musu kawanya sun tsorata akai kwana da kwanaki an rasa yadda za a yi a haura a je a buɗo wannan ƙofar mayakan sun yi dako sama da mutum kaza mutum ɗaya bara ibn malik ya ce abin da za a yi ni zan buɗe ƙofar nan mutum ɗaya ya ce zai buɗe ƙofar yau mun zauna a guri mu ɗari uku ƙaramin yaro ko yaro biyu da bindiga za su zo duk sai sun fasa mu duk sai sun fasa mu mu mu ɗari biyu ɗari uku yaro ɗaya zai zo zai fa samu bara ibn malik bari ka ji yadda magabatan mu suka yi shi shi kadai yace tunda sun shiga cikin wannan ganuwa sun rufe kansu da makamansu zan hau kan garkuwa kun san ta garkuwa a turs wannan da ake sa ta in an yi harbin mashi a tare da ita yace zan hau kanta watsa ni saman katangar indira ciki ni kadai duk bala'in da za a yi ni kadai zan buɗe kofar inda ba shi da nauyi ɗan siriri ne haka ba shi da ƙiba ya ja da baya ya taho da gudu ya taka kan wannan turs ɗin ya hau suka wulla shi ya waɗa ciki yana waɗawa igadan dazan mayaka kawai suka yi kansu shi ko dama hadafinsa get ne kawai ya yanka wurin get ɗin da gudu duk wanda ya saru wannan a sare shi suka yi mai kaca-kaca amma bai faɗi ba sai da bude ƙofar ya buɗe ƙofar ta aka shigo aka ɓalla aka waɗa ciki sai da aka kamo musailimatul kazzab aka yanka shi a gurin mutum ɗaya ne yi wannan sadaukarwa kuma ba a kashe shi a gurin ba mu da muke da wannan tarihin namu yau mu ne yaro ƙarami guda biyu za su zo su fasa masa sace na sata a dinga cinikinmu kamar raguna sarkin gobir ɗinnan da aka kama aka yi wa wannan abu kun san kujerar wace ce kanta asalinta kujerar yunfa ce jihadin shehu dan fodiyo ta nan ya fara yunfa da kaji labari sarki yunfa wanda ya addabu shehu dan fodiyo wanda ya kori su dan fodiyo ya kora su daji ya kama dangin malam Abdulsalam ya yanka shehu dan fodiyo suka yi forming team suka fito suka yaki yunfa wannan kujerar gobir ce shine sultanu gobir a wannan lokacin shehu ɗan fodiyo suka sadaukar da jininsu da rayuwarsu suka yi gwagwarmaya suka kafa wannan masarauta suka maida ta masarauta ta addinin musulunci yau sarkinta aka kama aka yi wannan wulakancin yau sai yara daga daji yara daga daji suka fito suka yi wannan shehu abdullahi gwandi yake faɗa a cikin tazwinul warakat yace lokacin da aka yi musu wannan fatattakar da suka tashi wallahi tallahi cewa yayi kaga da daji aka kora su da suka fito suka yi yunkuri cewa yayi fatahna husunan baina kunda wa kunduda tazidu ala 20 bil qahri wal quwa yace da muka yunkura dakarun shehu ɗan fodiyo da muka dinga buɗe garuruwa kunda gari ne kusa da arugungu ƙasa kebbi yace sai da muka buɗe birni guda sama da guda 20 birni ashirin? duk garin da ba sa musulunci sai da suka shiga ko musulunta ko mu baza ku sai da suka buɗe garuruwa sama da guda ashirin sama da ashirin ta zidu ala ishirina ya ce bilƙahari da ƙarfin tuwo da ƙarfin dantse ya ce sai da muka fasa su muka buɗe garin muka shigar da addinin musulunci muka samar da zaman lafiya idan ka tashi yunfa yau a cikin kabarinsa ka ce da shi jikokin wannan shehu ɗan fodiyo ɗin da suka fasa ku suka sauke ku suka kafa musulunci suka sa sarki a gobir yau wannan jikokinsa an musu kaza wasu yara daga daji wala ba zai yadda ba ba zai yadda ba wallahi dole al'umma sai ta fara tunanin matakin kare kanta mu ba ragwaye ba ne in ka rayu me za ka yi da rayuwa a cikin ƙasƙanci me za ka yi da rayuwa a cikin wulaƙanci me amfanin rayuwar a haka me ta sarkin gobir a kama shi a masa wannan wulakancin kana ganin idan ba a nan kasanmu ba nan kasar arewa za a je kudu a yi musu wannan cin kashin ne kaf a dajin mutum nawa ne dajin da za ka leƙa ba ga kowa ba mutum nawa ne na rantse da Allah a yau ɗin nan matasan ƙasar kebi ko matasan ƙasar Sokoto suka yi forming team suka yadda su suwaye suka tuna suwaye kakanninsu suka yi kukan kura suka fita wallahi ba ɗan daban dajin da zai kwana a yau amma kowanne baya son ya baro daga gidansa kowa yana tuna motarsa kowa yana tuna gidansa yana tuna matarsa da 'ya'yansa da kasuwarsa ba zai iya fita ba gwamnati kake jira ta maka billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun farka dole ne wannan in ba a yi shi yau ba za a yi shi gobe ko gwamnati ta tashi tsaye ta yi abin da ya kamata wannan shine abu na ɗaya abu na biyu matasa suna da zaɓi matasa suna da zaɓi goban da ake ruguzawa tasu ce wannan najeriya da ake ruguza ta yanzu tasu ce ta gobe ake ruguza ta yanzu za su iya kawo sauyi idan suka jajirce suka tashi da gaske suka tayar da matasa 'yan uwansu jajirtattu na gaske su kawo wani irin guguwar sauyi ta fuskar siyasa a ƙasar nan su samar da tafiya ingantacciya nagartacciya a yau kakkaɓa tun daga matakin sama na ƙasa har na sama har na ƙasa duk wanda yake kan wata kujera kai ya koma ya sauka ba sa yin abin da ya kamata za a iya ba ƙuri'a ba ce matasan su tsayu akan za su yi hakan su zama suna da manufa su gani amma a gobe za a baka taliya sai ka canja ra'ayi za a baka dubu uku sai ka canja ra'ayi akan dubu uku amma mu zama muna da manufa billahi allazi la ilaha illa huwa muka tsayu akan manufa tun daga kan sama kowa sai mun sauya shi kai wani yazo ya zabi wani ma wallahi ba zai iya ba a tsaya din zabi wani ba wani ba magani za a iya kuma amma waye zai yi waye zai yi amma dai lalle abin da ake yi a cikin ƙasar na 'yan uwa masu albarka billahi allazi la ilaha illa huwa yawa fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shugabanninmu su hankalta su waiwayi abin da ike faruwa su kalle shi kallo na ilimi da basira su gane cewa 'yan ƙasa suna kallon fam yake faruwa ba 'yan ƙasa kaɗai ba duniya ma tana kallo daga kasashen duniya ma Allah wadai ake da abin da yake faruwa ballantana kuma a cikin kasar ballantana kuma wanda yake a garin da abin yake faruwa ko a yankin da abin yake faruwa wannan wace irin ƙasa ce tafiye-tafiye na shugaban ƙasa wata shi da an kashe 26 biliyan naira wallahi da wannan 26 biliyan ɗin za a ɓaɓɓake matsalar nan gabaki ɗinta sakko ta zamfara katsina Kaduna wallahi da wannan kudin za a gyare ba magana su jirgin sama da suwaye wannan duka haka za mu bari a cigaba da mu? haka za mu bari a cigaba da yi wallahi ba za ta samu ba mu farka mi addu'a wanda wannan ita ce mataki mafi karshe kuma sannan bayan mun yi addu'a dole sai mun duba wasu daga cikin wayannan matakan ko ɗoriya akan wayanda malamai suke faɗa domin a kawo warwara dangane da abin da ke faruwa a cikin wannan ƙasa ta Allah wata ala ka ba mu zaman lafiya ka magance mana wannan matsala da muke cikin ta ya Allah ka farkar da al'umman mu ya Allah ka watsakar da matasan mu ya Allah ka shiryar da shugabannin mu ya Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa sarkin gobir Allah ta baraka wata ala ka gafarta masa Allah ka masa rahama waɗanda suka yi masa wannan ta'addanci Allah ka bi masa haƙƙinsa ka saka masa